Kalangu, Irondel Niger. Fondation Niger. Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. haɗakar 'yan horar hula na zauren shawara da sa kai ga aikin 'yan kasanci na tambayar a saki mambobinta da aka kama biyo bayan zanga-zangar buƙatar a isar da binciken da aka yi a harabar ministan tsaron ƙasa zuwa koti cikon bayani a cikin shirin zaɓuɓɓukan da za a yi za su gudana ranakun da kundi ya tanada amma zaɓen wakilan ƙananan hukumomi za a ɗaga shi za ku ji cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na wagga ranar Litinin, Juju Goje Maimuna za ta ƙara muna haske akan hukuncin da doka ta tanada ga masu laifi ta hanyar kafar labari. Masu raro, barkamu da yau Litinin 15 ga watan Yuni 2020 gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun. Bari mu soma da wagga sanarwar haɗakar ƙungiyar 'yan horar hula. Zauren shawara da sa kai ga aikin ɗan kasanci na haɗakar 'yan farar hula na tambayar a sallami mambobinta da aka kama yau wata uku cewa da Halidu Munkaila, Michael Zodi da Mudi Musa sun yi faɗar ne a cikin wata sanarwa da suka wallafa yau da sahen nan mu tunatar da cewar an kama su ne biyo bayan zanga-zangar goyawa jami'an tsaro baya tare da tilasawa a isar da binciken da aka yi a rawar ministan tsaron ƙasa zuwa ga kotun shari'a. Ga fasarar abin da sanarwa ta kumsa da Musa Cangari ya karanta. sallamar su kai tsaye da dakatar da ci gaba da tuhumar abokaninmu halidu munkaila michael zodi mudi musa sannan da kuma samira sabu mustapha adam mala tijjani sannan a yi amfani da maganganun da kungiyar alkalai ta ƙasa ta yi dangance da gyaran fuska ga tafiyar shari'a a nada alkali na musamman mai 'yancin cin gashin kansa da zai kula da batun mutanen da ake tuhuma da rabda ciki da dukiya a ofishin ministan kula da dakarun tsaro sannan a keɓe duka mutanen da suke da hannu gefe ɗaya a cikin wannan badakalla sannan a ɗauki matakai ga duka 'yan kasuwan da suke da hannu musamman a game da sakamakon binciken da ya bayyana autres prestataires cités par le dit rapport d'inspection. Batun cutar coronavirus da ci gaban shirye-shiryen zaɓuɓɓuka su ne mahimman shigon muhawarar musamman na majalisar ƙasa ga batun tattaunawa ga al'amuran siyasa CNDP a ranar Juma'a 12 ga watan Yuni 2020 a cewar sakataren dindindin na CNDP zaɓuɓɓukan za a gudanar da su a ranakun da kundi ya tanada amma zaɓen ƙananan hukumomi za a ɗaga su Ga bayanin da Yahaya Garba yawa Musa Hassan ta wayar tarfo. Dangance da annobar COVID-19 an yi bayanin yadda kasashe suka ciyo kan annobar da kokarin da suka yi kan cutar inda za a ci gaba da biyar ka'idojin matakan kariya. Dangance da shirye-shiryen zaben ganin annobar ta haddasa rurrufe iyakoki. Hukumar zaɓe sani ba ta samu damar yin rajista ga 'yan Nijar da suke kasashen waje ba, sannan ba ta samu hanyar kai ta takardun zaɓe ba a cikin watanni uku kafin ɗaya ga watan Nuwamba da aka tsaye da ranar yin zaɓe na ƙananan hukumomi. An tambayi hukumar zaɓe Seni su sake dubawa na yiwuwar yi wa 'yan Nijar da ke ƙasashen waje rijista. Haka ma zaɓen ƙananan hukumomi. An ba da wasu ranaku biyu domin shirya zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. Shugaban ƙungiyar CNDP ya bayyana cewa babban zaɓe za a gudanar da shi a lokacin da kundin ƙasa ya yi tanadi. A rike da sani adawa bata halarci wannan taron ba. Gungun masu dauke da makamai na kai hari kai a kai a cikin ƙasashen yankin Jason Sahel inda suka faɗaɗa aika-aikarsu cikin karkarar ƙasashen bakin teku yankin Benin misalin harin da suka yi a ƙasar Cote d'Ivoire kwanakin bayan nan. Mataimakin kwamandan ɗin rundunar Jason Sahel General Brigadier mamari kamara ya wata nan fude ahmed karin bayani hakan na bayyana yanayin gungu 'yan ta'adda kuma koyaushe suna kokarin karkata karfi a gurin kana idan suka tarar da wani gungu mai kimtsi sai su nemi kaucewa su nemi wasu kasashe kuma ganin wannan ya ɗauki nau'i dakarun tsaro da ya kamata su samu kwarewa bisa iyakoki daban-daban da kuma karfafa horar da su daga kungiyar haɗin kan afirka da kuma haɗaka tsakanin da dakarun tsaro da suka zo daga yankuna daban-daban akwai abin da ake kira fasaha ta yaki. ba shakka muna buɗe ƙofa ga kowace irin haɗaka amma dai hukumomi ne suke ƙayyade ƙa'idojin da ake bi euh, biyo bayan sa na hare-haren 'yan ta'adda da al'amuran bandanci da ke raunata yanayin tsaro na jafofin difatawa da tilaberi majalisar ministoci a zaman taronta na ranar juma'a 12 ga watan yuni 2020 ta ɗau matakin ƙara wa'adin dokar ta ɓaci a cikin wa'annan jihohin na tsawon wata uku a tilaberi gundumomin wallam ayyaru bankilare abala bani bango sai torodi gotai tilaberi da tera su ne dokar ta shafa a tawa gundumomin tasara da tilya su ne za su fuskanci wannan dokar. Majalisar shawara na ƙananan hukumomi karkara na Hamdallahi, Dungu, Gamu da Akubunu, bi da bi na jihohin Tilaberi Zandar da Tawa Gwamnatin kasar Nijar ya rufe su a rawaitar cibiyar dilancin labaru ta kasar Nijar ANP wani rahoton binciken gabaɗai da hukumar larwai ta ƙasa ta bayyana inda sanarwar majalisar ta ranar 12 ga watan Yuni ta gano da wasu halayen magudi a cikin tafiyar da jagoranci rubda ciki da kuɗaɗe da kuma rashin bin ƙa'idodi a wannan ƙananan hukumomin bugu da ƙari ga kuma tsaikon da aka sanya ga tafiyar da hukumar wanda ya hana hukumomin majalisar aiwata aikin nasu su ne ababuwan da aka zayyana. Zauren kwankwancewa Accountability Lab Niger a ranar Asabar sha uku ga watan Yuni ya saka usul ɗin tsarinsa aji na biyu mai lakanin Accountability Lab wani tsari ne mai karrama ma'aikatan hukuma da suka rike amana saboda a ƙarfafa kokowa da cin hanci komi yin hakan zai karawa ƙasar niger Shugabar zauren Accountability Lab niger Maryama Muhammadu Jibo ta baiwa Olivier Asogbabi amsa a kai. Cikakken mutum shine wanda ya san inda duniya ta nuwa, ya san abin da yake yi kuma koyaya take zama sai ya cimma gorin shi. Sai dai a cikin zamantakewar mu mun hiƙa matar waɗanda ke mummunan aiki ba mu cika fifita masu aikin kwarai ba. Kenan ya kamata a sake in mutum ya yi abin kwarai a yaba mishi. Ta haka nan ne wanda ke yin lalan aiki za su yi koyi da su su ma su gyara halayensu. Abin yana da wuya amma komi yana tare da niyya. In mun samu sa'ar sauyawa mutum goma halinsu a cikin shekara lalle kaɗan ne amma za a samu canji mutum ɗaya ya samu halayya ta gari a cikin gungu wannan zai sa sauran masu umfana. A cibiyar ƙasa ga katifun jini a nan yamme bayar da jini ya sassauta duk da yawan buƙatar da ke akwai a faɗar madam begu ramatu mai kula da batun sadarwa na wannan cibiyar daga katifun leda jini dubu uku adadin ya sassauta zuwa dubu biyu allobar coronavirus na da alaka da wannan sassaucin a cewarta ga dai kalamun da gura ramatu ta wa rafika a tahir Al'amarin coronavirus ya sa gaskiya ba mu samu masu ba da jini sosai ba. Da cikin watanni uku ana iya samun masu ba da jini dubu uku yanzu sai dai dubu biyu kuma ƙasa da haka nan. Wannan a jihar Yamai ne kadai tunda nan ne mutane suka fi badawa. Cikin sauran jihohin ƙasa mutane ba sa badawa sai in abun ya shahi danginsu kishi tamanin zuwa tamanin da biyar cikin dare, Gaskiya a Yamai mun yi samun masu badawa fiye da kishi hamsin cikin ɗari. Da mutane na da fifi ba da jini, amma yau saboda wannan ka'idodin na rigakafi abun ya yi sanyi masu badawar su rage wata rana sai a wuni ba a samu bukata ba, amma duk da haka muna iya ba da kishi saba'in zuwa tamanin na bukatar. Tun can ma ba ma iya biyan bukatun gaba ɗaya, balantana ma lokacin da wannan ciwon ya shigo da sabo, nan ne al'amarin ya fi taɓarɓarewa. Yanzu kuma bari mu leƙa batun allobar coronavirus a Niger. A jiya nan ƙasar Nijar ba a samu sabbin halayen kamuwa da cutar coronavirus ko ɗaya ba, ba kuma wani rashi da aka ƙididdige a cikin gwaji 20 da aka yi dukansu ba wanda ya kamu a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya a hukumce. Zuwa ranar yau mutum dubu biyar aka wa gwaji, 980 tara da aka tabbatar sun kamu, mutum sittin da shida suka mace. marasa lafiya 29 na cikin ɗaukar magani kuma mutum 885 sun warke a faɗar majiyar guda. Barka ɗan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka, ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Ɗan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Shirye-shiryen studio Kalangu ke sauraro daga na anguwar kwara Kano birnin Yame. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Wanda suka aikata laifi ta hanyar kafar labari misali laƙama wani abun da bai ba zagin wani mutum ko ta ƙunjiya. to za su fuskanci hukuncin tara ta jika 500 zuwa 500 da rabi kamar yadda kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar ya tanada. Mutari Muhammadu da Hawa Usman sun fasarta muna firar da Balkisa Hamidu ta yi da Juju Goje Maimuna Gazibo, gazubin firan. Me ake nufi da laifin laƙawa mutum abin da bai yi ba? Duk wani zargi da ya danganta da ɓata sunan mutum ko mutuncin shi ko wurin aikin shi. Abun nan a nan shi ne, a matsayinka na ɗan jarida ko kuma wata kafar sadarwa kai maganar mutum alhali abin da zaka faɗa ko kuma wallafawa ya ci zarafin wannan mutumin to ka mishi ƙazafi. Misali ɗan jarida ya fito ɓaro ya zagi babban alkali ya ɓata mishi suna ya ci mutuncin shi to laifin zargi ya hau kan shi ko da ta hanyar talbijin ne ko radiyo ko kafofin sadarwa na yanar gizo ko kuma kama ofishi sukutum kazafi misali ka ce dukkan alkalai na karbar cin hanci to kungiyar saman na iya yin kararka gabata shaidar ka akan wannan ta wacce hanya ce ake ayyana laifin lakawa mutum abin da bai yi ba laifin laka ma mutum abin da bai yi ba na tabbata ne da zarar kun rubuta wani labari kan yanar gizo ba sai kun haɗi sunan mutumin ba ko aikin shi amma da zarar mai karatu ya gano inda zargin ya nufa ko kan juju ne ko jandarma ko ɗan sanda babu ko tantama laifin ya tabbata tunda ana iya zargin mutum ko ba haɗi sunan shi ba kamar dai ka sa jama'a ne ta tsani mutum. Wani hukunci ne aka yi tanadi misali ga 'yan jarida masu zagin dakarun tsaro shugabannin ƙasa da kuma hukumomi daban-daban. Si par exemple en tant Idan ɗan jarida ya zagi jami'an tsaro na gida ko na waje ko alkalai ko lauyoyi da makamantansu za ya biya diya daga jika ɗari biyar zuwa miliyan biyu da rabi na sefa in ƙazafin ya shahi shugaban ƙasa ko wani jakada na ƙasar waje ko wata ƙungiya mai zaman kanta ko jami'an gwamnati ko 'yan majalisar dokoki ko wani shaidar a mashara'anta to babu shakka sai ya biya diyar jika ɗari biyar zuwa miliyan biyu da rabi na sefa a game da batun laifi a bangaren aikin jarida babu zancen tsarewa juju baya da ikon kai dan jarida gidan kaso ko kuma ya dakatar da shi. To madalla masu sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku dauka da wanda ke cikin yankunan kasa da nan yame ni na ku dan badan da arlit malamin mangungu ke muku sallama a futa lafiya. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.